mu da sake saduwa a cikin shirin namu na gyaran jiki a yau za mu yi bayani ne akan amfanin zama a jikin dan adam amfanin zama a jikin dan adam gaskiya yana da yawa amma za mu kawo muku kaɗan daga ciki amfanin zama ana amfani da zuma gwarin kankare gashin jiki idan gashi ya yi mamace yawa a jiki ko da namijin nema. zai iya shafawa a jiki na wasu 'yan mintuna kafin ya zo ya wanke yin hakan yana sa gashin jiki ya fita sannan kuma ga matan da suka yi amfani da mayuka irin na bleaching haka wanda ya bata musu jiki ko ya kona musu fuska wanda ake kiran konewan fuskan da sunburn za ki iya amfani da zuma da kuma tsamiya za ki jiƙa tsamiyan a ruwan ɗumi dai kaɗan ba wai da yawa ba bayan in tsamiyan ya jiku ya ɗan fidda kwalo haka sai ki cire tsamiyan sai ki ɗan ɗiga zama a ciki in kika ɗaga zuma kika jujjuya kika jujjuya duk inda kika san wannan abin ya miki tabo kin shafa mai ya miki lahani a jiki za ki iya shashafa wannan abin a wurin na tsawon minti talatin zuwa awa ɗaya sannan ki nemi ruwa mai ɗumi ki wanke da shi kuma za a so ki bar amfani da wannan mayukan da kike amfani da su a yayin da kike amfani da wannan saboda samun biyan bukata sannan kuma ana amfani da zuma idan mutum ya kone haka kamar kuna ko da irin gurin girki haka kina sauke tuwo da sauransu kika kone to za ki iya shafawa saboda tabo kuma in kin kone ma already yanzu za ki iya rinka shafa zuma a gurin saboda kai taban ya zauna a jikinki ya fita sannan ana amfani da zuma gurin maganin tari idan yaronki yana tari tari ya mai yawa za ki iya rinka bashi zama haka saboda tarin insha Allah za a samu sauki sannan kuma ana amfani da zama idan kika ki shi ma ana so kullum ki bashi cokali ɗaya saboda buɗewan ƙwaƙwalwa yana ƙara ƙarfin kwakwalwa da tunani musamman in kika sa yaronki a makaranta yana saurin sa yaro ya fahimci me ake koya mishi